kuma ka voice din ka shiga ka rubuta an gani mun gani me ake cewa wannan voice ka bani an sa duk wannan zaman ana a bakin mai ita duk wannan zaman da kuka yi da kai da ita da take cewa yanzu har da ciki da wane ne da waye wannan lokacin mm. maganar da aure ne kuka yi ka ce ba aure to ka yadda cewa a wannan lokacin da kuka zauna har kuka rabu har a cikin zaman fasikanci ne ni kuma na baka amsa ta ita ce ka ƙara mai domin na baka na ce maka ni mai muna ne neme ta da zinaba da aure na neme ta kalas kin musti kawai ya aure ta ka gane shine magana yawa to yanzu bari ka gane kenan ka aure ta ya bana ya mu mm. ka aure ka aure hello maganar ka na season kin musti amma na ji abin da kace kenan ka aure ta zon tunda aure ka neme ta da shi ka aure ta kenan ka aure ta kenan tunda aure ka hello eh muhammad kana ji na ina jin eh yiwa ina jin ka kimisti eh wa ina jin ka kenan Allah ki musti ya burge ni ah, kai na yau tunda ka neme ta da aure ka hmm. ba wanda nake so in burge daji, ni magana nake so a yi ta kare yau ka bar su mm. ka yadda cewa ka aure ta kenan tunda ka neme ta da aure hmm, ya kafe fa network din shi ya kafe kin musti me wanda ta ce ta yafe maka a ta yafe wa kanta dai a ta yafe maka kin musti kar a yi haka kuma kar a zo ta gaba a ni kanwa ta ce ni bai na dauke ta ni karamar yarinya kanwa na dauke ta ni ni fara nake ne